Ko an yaqifa qabla tulu'il fajr ya wadatar da shi ya tsaya ainihin kafin kullum alfijiri har fasfata yi walam na nakshifu amma ba mu tambaye shi ba aurin an aksar min hada sama da wannan aksar min haza. aksar da sama da wannan iya abin da muka tambaye shi kenan ba mu amsa kenan muka tambaye wa ana ara ni ina ganin anan mutumin da yake so idan marra bi arafa ma'arran yanwi bi mururihi biha yana mai niyya da wucewar sa arhamin na wuqufan an zalika uhu wannan ya wadatar da shi hajjin ta yi kenan arfafa ta kuntu ara'aita فقامي من دخل مكة بغير إحرام شي وانسان عليه يا شيخ مكة بعد رمضان من الميقاتي هو يتهو أيه جي ميقاتي بغير شيخ مكة فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بحج الحج يد الكرامة مكة الحج هل عليه شيء في قول مالك akwai wani abokansa a maganan maliku saboda maliku ne amintacce maliku ne mai amana a ilimi maliku ne wanda shi muka sani shi muka gamsu da shi duk maganan da za a faɗa mana to a faɗa mana maganan shi ne daga wajen shi aka ji ko kuwa idan wajen shi ne lafiya lafiya in ba daga wajen shi ne ba to nan sai a duba in kana jawazal miqat in ya riga ya wuto miqati wa huwa yuridu al-irama bil hajj mai nufin harama da hajji wa taraka zalika hatta kala makka jabar gaba ɗaya bai komai ba ba shi a cikin makka in hmm. eh, ya bari dai kawai wannan zai haɗa mantuwa zai gashi kamar ma ya kama da tunda babu sigar mantuwa a ciki fa an rama min makkata alaihi damun wannan zai ba da jini tunda aka ga ya tsallaka wurin abin nan ne mikati litarkil mikati wa hajjuhu tammun kada kana bin shahadin yuwaffi'u lahu ابن شهاب ما يروى مسا ما على مسا في أن يدخل مكة حلالا لا لا إذا مكة بعد حلال جوا وإن كان جاوز الميكات كودا رياري غاية أوتو ميكاتي حتى دخل مكة وهو لا يريد الحرام بيد نية حرام فأهرم من مكة سي يهرم هذا مكة فلا دم عليه mai tarkil ne ka ke da ma ya shigo bai da niyyar harawa sun ma bai da niyyar aini abu na sai ya shigo makarta kuma sai ya ganka za ka ce wannan ya halitta ga tsaye za ka ya buɗa masa da yawa da an da hulku gina wa zalin na kuma za yi rido shera ma kuma yayin da ya sauɗi na bai da niyyar yin harama a makarta buga da asa amma fa ya muna na shi na dakalar harama halalan inda akwai ka'idan mutum ba zai shiga makka ba zai da harama to ya tsallako wannan a wannan ne ya saba ainihin da yake da suna wa kana malik ya karfi zalika ربنا يقول لك أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان هذا قوة نقوان ودون يروم وكان مالك يكره ذلك فقلت نتشي فهل كان مالك يرى عليه لدخوله الهرم حلالا حجا او عمرة او هديا شم مالك كان كان مالك يرى عينهم آه، ينادى ينادى ينادى وجب كاف لدخوله لدخوله الهرم حلالا حجا كان يرى مالك حجا عليه akwai hajji a kansa saboda ga yadda ya shigo akwai umra a kansa saboda ga yadda ya shigo akwai wata hadaya a kansa qala kana la ya alaihi fi zalika shay'a to wannan shi ba dai nan ikama ta ikama ta raya